wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha ɗaya ga watan shawwal a sha ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukari babu ma a ta'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bahrain bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين باب أبند النبي صلى الله عليه وسلم ينكا وصحبانسا daga cikin dukiyan Bahrain wa ma wa'ada min malil Bahrain da abin da yayi alƙawari na dukiyan Bahrain zai ba sahabbansa idan dukiyan ya zo wal jizya da kuma alƙawarin da ya musu na jizya wa liman yuqsamu al-bai'u wal jizyatu kuma ga wane ne ake raba ainihin fai'u da jizya wa ake ba fai'u wa ake ba jizya نعم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ناجى أنس بن مالك الله يقارى ما سيدايا شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كراو أنصار ليكتب لهم بالبحرين دن ya rubuta musu ainihin dukiyan bahrain ya ba su wani abu wa qalu la wallah suka ce ko kadan wallahi ya rasulullah a'a hatta taktuba li ikhwanina min quraish bimithliha har sai ka rubuta ma yan uwan mu na quraishawa misalinta sai ka rubuta ma yan uwan mu na quraishawa misalin yanda ka rubuta ma yanda ka rubuta mana misali an gare kaga wannan ya nuna mana cewa lalle mutanen ansar suna da wannan sifa din wanda Allah ta'ala ya siffanta su da shi Allah ya siffanta su da wani irin sifa wanda ba a taɓa siffanta wasu mutane da shi ba shine wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu mutane akan kawukansu suna fifita muhajirun akan kawukansu ko da suna da bukata ko da suna da tsananin yunwa za su fifita muhajirun akan bukatunsu saboda su biya musu bukata an gane wannan ayi to kaga anan wajen su din nan manzo Allah ya ce musu zai yanka musu dukiya na Bahrain zai ba su filaye zai ba su floti floti na Bahrain suka ce ko kaɗan ba su yadda ba har sai manzon Allah ya rubuta ma ƴan uwansu na Qurayshawa da misalin ta fa qala zaka lahum ma sha Allahu ala zalik sai manzon Allah ya ce su ma suna da wannan abu abinda Allah ya so a basu ya na lahu an gane ku suna ce masa haka qala fa innakum satarawna ba'di athara wato su ainihin ansar suka cewa manzo Allah su ko ba su yarda ba gaskiya lalle sai an ba su to shine manzo Allah yake cewa fa innakum satarawna ba'di athara lalle ku za ku gamu da babakere bayana tasbiru hatta talqawni ala alhaw ku yi hakuri sai kun gamu da ni a tafkin alkausara idan kun gamu da babakere bayana kar ku kuskura ku ce za ku yi zanga-zanga kar ku kuskura ku ce za ku ɗauki makami ku je ku kifar da gwamnati ku ce za ku yaƙi ainihin muhajirun bayan rasuwa na, gwamnati zai koma hannun muhajirun zai koma hannun banu umayya da banu abbas su za su yi ta mulki su za su yi ta mulki ina ganin mulkin banu umayya ya kai wajen shekara ɗari da wani abu mulkin banu abbas shi ma ya fi shekara ɗari sun daɗe suna mulki su kuma mutanen madina ko oho an gane mutanen madina da suka sha wahala suka ɗauko manzo sallallahu alaihi wasallam daga inda yake an gane mutanensa suna wulakanta shi mutanensa sun ƙi yadda ya zauna lafiya sun hana shi yin da'awa suka dawo da shi ya samu kwanciyar hankali a madina suka ba shi dukiyansu da ransu da komai nasu har sai ya isar da saƙon Allah amma kuma da aka zo ana raba mukamai na gwamnati banda su a ciki to kuna ganin idan mutane ne masu son duniya kuna ganin za su yadda kamar irin rikicin da muke a Najeriya kamar a ce a Najeriya a samu wani shugaban ƙasa wata ƙabila ya hau sai ya hana sauran ƙabilu mukami ko ko kwaya ɗaya. za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to manzan Allah ya ce wa su ansar lallai kuɗin nan kuna da ƙoƙari ba ku yadda a yanka muku wani fili a baku ba dole sai an ba ɗan an ba ƴan uwanku daga cikin muhajirun wannan ne dabi'an ku kenan da za a ba ansar mulki ba za su yadda mulkin ya zama nasu su kaɗai ba za su raba mulkin su ba da wani kaso ga kansu wani kaso ga wayancan mutanen an gani sai annabi amma kuɗin nan bayan tafiya na za ku zama to saniyan wari za a ware ku za a yi mulki na banu umayya baki ɗaya mulki na banu umayya sannan a zo a yi mulki na banu abbas duk babu ku a ciki an gani. to idan irin wannan abin ya faru ya halatta mutum ya ɗauki makami don kwato wa kabilansa yanci sai sun yi mulki to su dai manzan Allah ya ce musu fasbiru ku yi haƙuri hatta talƙauni alal haut, har ku gamu da ni a tafki alkausara kada ku ɗauki makami ku janyo ma al'umma bala'i an gane wani ko mulki ne kawai aka hana ku amma za ku ci gaba da kasuwancinku za ku ci gaba da gudanar da wasu abubuwa na rayuwanku amma dai mulki ne ba ba ku mukami ba al'amarin akwai zafi amma in kun yi hakuri za ku samu tafkin alkausara shi ne sakamakon ku an gane wani ku kuma lalle wayannan bayan Allah sun yi hakuri. kuma lalle sun kiyaye wannan wasiya da manzo Allah ya musu ba a kama su daga cikin yan tawaye ba da sauransu Allah ya ƙara musu yadda حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم نعم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي من زم الله صلى الله عليه وسلم يا مني لو قد جاءنا مال البحرين da a ce dukiyan Bahrain ya zo mana wadi a aitaituka hakaza wa hakaza wa hakaza da hakika zan baka haka zan baka haka da kuma haka da kuma haka an gane nawa ne haka da haka da haka din na'am falamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jaa malul bahrain sai dukiyan bahrain zo, kada a manta lokacin mutanen bahrain kristoci ne su akwai yahudawa a bahrain akwai kristoci a lokacin kuma har yanzu ita bahrain sunanta bahrain har yanzu amma yanzu sun zamanto larabawa kuma musulmi ne su yanzu gaba ɗayansu mutanen bahrain musulmi ne wato ƙasa ce mai arziki sosai har yanzu suna da arzikin mai suna da arzikin abubuwa da dama haka nan shi ya sanya 'yan shi'a na iran da suka hangi cewa lallai bahrain tana da wadata sai suka yi wani hikima suka tura mutanen su can garin suka zauna suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa suka turo mutanen su da yawa suka zauna a bahrain sai ya zama to kusan 'yan shi'a sun fi mutanen garin yawa yanzu 'yan shi'a baki sun zo sun mamaye garin sun fi mutanen ga sun zama 'yan ƙasa saboda daɗewan zamani to shi ne suka so su mamaye gwamnati suka ce lalle ya kamata a bar ainihin mulkiya a koma demokradiyya kaga menene hikimansu majority za su samu mulki a bar mulkiya a koma demokradiyya da zarar an bar mulukiya an koma demokradiya dama a demokradiya masu yawa suke mulki kenan nan gaba lalle za su yi mulki kenan kuma suna kwace wannan mulki za su hana kowa kuma su kashe kowa an gane wannan ku su hana kowa su kashe kowa shine suka da suka ga cewa an yin demokradiya suka yi ta zanga-zanga suka yi ta zanga-zanga sai sarkin bahrain da yake kawayen saudiya ne sai ya nemi taimako da saudiya shi ne saudiya ta zo ta girke makamai a wajen ta girke sojoji ta kange ainihin 'yan tawaye don sun fara kone kore suna kashe mutane suna kai harahari wanda da ba don saudiya ta kai taimako ba da ƙasar iran tana iya zuwa ta turo makamai a garin a ta yaƙi har sai an kifa da gwamnati to allah ta'ala bai ba su iko ba saudiya ta zo ta girke makamanta ta hana an gane wannan ko to saboda haka wannan kasar bahrain kasa ce mai dukiya asalin su da ahlul kitab ne amma yanzu sun riga sun zama to kasar musulmi yanzu sarkin garin yana bin aqidar sunna su kuma mafi yawan yan garin yan shi'a ne inda aka bi da za su kwaci ita kuma america a irin nasa siyasan tana matsa wa mutane su yi demokuraɗiyya amma ba ta matsa ma saudiya ba ta matsa ma bahrain ba ta matsa ma wasu akwai garuruwan da ba ta matsa ma akwai kuma hikimanta idan ta matsa wa bahrain da saudiya suka yi demokuraɗiyya bala'in zai koma kanta yan ta'adda za su hau gwamnati sun kuma yan ta'adda suka hau gwamnati za su hana amerika cin arziki a wannan ƙasashe maganan amerika tana da bankuna amerika suna da gidajen mai suna da hanyoyin samun kuɗi da yawa wanda suka yi alaƙa da ƙasashen larabawa suna ƙaruwa larabawa na ƙaruwa idan har suka ce su an yi an yi dimokuraɗiyya a wayannan ƙasashe sakamakon abin su za su rasa Dan yan ta'addan za su yi ta kai hare-hare ga dukiyar hukuma amma yanzu wayannan sarakunan su ne gatansu sarakunan saudiya sarakunan bahrain nan su ne gatan amerika a ƙasashen larabawa kisa ga america duk da son da take wa demokradiya ta ki matsawa a yi demokradiya a saudiya saboda bala'in zai koma kanta ne babu abin da ya fi dacewa da saudiya face irin wannan mulkin me yasa na ce haka cewa babu abin da ya fi dacewa da saudiya sai irin wannan mulki saboda saudiya akwai mutane da yawa suna da interest a kanta yan shi'a suna da interest a kan saudiya da gabas ta tsakiya sannan ikhwanul musulmin suna da interest sosai a gabas tsakiya suna so su yi mulki da wasu daga cikin yan hizbiya irin su tanzimul ka'ida suna da interest an gano wannan ko da zaran an ce a canza zarin mulkin saudiya to yan ta'adda suna iya zuwa su hau mulki in suka hau mulki duk malaman nan na salafiya da suke harami za a yanka su za a ɗauko malaman 'yan ta'adda a ajiye su a harami su ne masu karantarwa sannan jami'a islamiyya za ta tashi daga jami'a na salafiyya to in ma ta koma jami'a na shi'a ko ta koma jami'a na ikwanul musulmi Shi nan saudiya wanda Allah ke cewa wa man da huka kana amina zai zama to wa man da huka kana mi ka'ifa an gane ku zai zama to daula na 'yan ta'adda da sauransu da saboda haka ba ƙaramin rahama ba ne da Allah ta'ala ya tabbatar da saudiya kan mulukiya an gani ana canza ta aka ce a yi mulki irin najeriya irin mulkin karba-karba to lallai saudiya za ta shiga wani hali abin tausayi kai ba ma saudiya ba duniya ma gabaki daya kaga dai malaman saudiya masu karantarwa a harami da jami'a 'yan salafiya ne haka za na hasibuhu wallahu hasibuhu wallahu zaki ala lai ahada to kuma yan bid'a suna jin haushin wannan abu sannan gwamnatin tana mara ma sunna baya daidai gwargwado misali to me kuke tunanin idan wancan gwamnati ta hau ba ƙaramin ɓanna za yi ba an gane ke sa ƙasashen laraba abin da ya fi dacewa da su shine mulukiya balarabe inda ya samu daman demokuraɗiyya to ba ƙaramin ɓanna zai yi ba inda ya samu yanci mai yawa to ba ƙaramin maɓannaci ba ne shi an gane ku hmm. na'am balamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jaa malul bahrain sai dukiyar bahrain yazo qala abubakar sai abubakar yace man kanat lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idatun falyatini duk wanda ya kasance yana da wani alƙawari a wajen manzon Allah wanda manzon Allah ya masa alƙawarin zai bashi wani abu to yazo mini fa ataitu sai na zo masa ji wa? in ji jabir bin abdullah sai na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad kana qala li yace lallai sai nace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya gaya mun cewa law qad ja'ana malul bahrain la wa hakaza da a ce dukiyan bahrain ya zo mana da na baka kaza da kaza da kaza faƙala ne sai ce mun ohtuhu to lissafan baka fa hasautu hasiyatan sai wato mana ya ce mun ka ɗiba ya ce mun ɗiba sai na ɗiba na dumbuza haka na ɗiba an gani ku da na ɗiba faƙala ne sai ce mun ha hmm. to lissafa ka mu gani da ya kwasa haka sai ya ba shi to lissafa abinda ka kwasa fa'adattuha sai na lissafa abin da na kwasa fa idza hiya 500 sai gashi dinari 500 misali ko dirhami dinari 500 to dinari 500 su uku a bashi an gane 500 su uku fa dani alfan wa sai ya bani dinari 150 adna 500 da 1500 ya ban dinari 1500 an gane ku ka yanzu ba karamin kuɗi ba ne ko lafiya yanzu an ce za a lissafa shi miliyoyin kudi ne hey na'am wa qala ibrahim ibn tahman ibrahim bin tahman ya ce an abdulaziz ibn suhayb daga abdulaziz bin suhayb an anas daga anas dan malik radiyallahu anhu ya ce wuti annabi sallallahu alaihi wa sallam dimad min al bahrain an zo manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dukiya daga ina daga bahrain wa qala unquru masjid sai ya ce watsa shi a masallaci فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى ya kasance daga cikin mafi yawan dukiyar da aka zo ma annabi da shi wannan dukiya da aka zo da shi daga Bahrain ya kasance daga cikin mafi yawan dukiya da aka zo ma annabi da shi kuna ganin in a wannan zamanin ne za a zo da dukiya a watsa masallaci yan shara ba za su zo su share ba za a mutu kuwa hmm. a ji labari cewa an zo da dinarori an zube a masallaci wai za a raba a hankali a hankali za a raba wa iya zula to ko ina ganin lalle za a yi mace-mace kafin in wani dukiya ma zai rabu wa iya zubila iz ja'ahu al-abbas can sai ga abbas ya zo fa qala ya rasulullah yace ya rasulullah a'tini ka bani wani abu daga cikin dukiyan bahrain inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqila ni na fanshi kaina na fanshi kilo a yakin badar lokacin da aka yakin badar aka ce mu fanshi kanmu na fanshi kaina na fanshi kilo qala khudh to sai annabi ya ce mai karba fa hada fi thawbihi sai ya zuba a cikin tufafinsa thumma dhahaba yuqilluhu sannan sai afar radiyallahu anhu a lokacin sai ya tafi zai daga zai daga wannan tufafin lam yastata sai kasa daga saboda nauyi <laughs> faƙala murba bahum ya fa'ahu ilayya sai ce sai shi abba sai ce ka umurci sashen sahabbanka su daga mun dukiyar su daga mun shi qala la sai annabi ce a kai za ka daga da kanka farfahu an ta alayya ka daga shi to ya rasu rasulullah kai ka daga shi gare ni kai ka daga annabi ce la a ba zan daga maka ba fa nasara minhu sai ya dan ɗibo daga cikinsa. cikin sa thumma zahaba yuqillu an gane ku kenan ya dan rage ya ɗan rage da ya ga nauyi ya yi nauyi sai dan rage kuma annabi hikima ya masa dan annabi ya ce kwafa ya kwafa da yawa to sai dan masa dabara ya ce ba mai taimakon ko wajen daukar abu da ya ga cewa lalle ba mai taimakon taimako shine dan rage <laughs> Shi ne sai ya tafi zai daga falam falam yarfa'u sai kasa dagawa fa qala fa miyar ba'dahum yarfa'u alayya Ya ce ka umurtu wasu daga cikin sahabban ka su daga shi a gare ni qala la annabi ce ko kadan farfahu an anta alayya kai ka daga shi a gare ni qala la annabi ce a fa nasara minhu sai kara dan zubar ai zubar da wasu Sun ihtamalahu ala kahili sannan sai ya cicibe shi a kafaɗan shi thumma ka. an gane ku da ya cicibe shi a kafaɗan shi sannan sai ya tafi fa ma zala ba farau. bai gushe ba yana ta bin shi yana annabi na ta kallon shi yana kallon yadda yake son kuɗi yadda gashi ya cika kuɗi a cikin abu amma kuma ina duk nauyin ya goma ce zai iya ɗauka duk wahala na'am fa ma zala yutbi'u basarahu hatta a alaina bai gushe ba annabi na ta shi da ido har sai da ya buya gare mu ajaban min hirsihi saboda mamaki irin kwaɗayinsa ga dukiya wane ne baya son dukiya yanzu in ga kuɗi da aka ce ka ɗiba ba za ka ɗiba ba an gane shi ne manzo Allah ya duba irin yadda ashe dan adam na son kuɗi haka to gaskiya dan adam na son kuɗi amma kada fa a zargi mutum in kuɗin halal yake su in halal ɗin shi ne in kana neman halal ka ko nawa ne ka ɗiba ko cike da masallacin nan ne zama naka a kyale ka in ga an ce ka cika son kuɗi to har yana kare amma ka cika son kuɗi na haram baka ka mutuncin ka wajen neman kuɗi shine abin zargi amma ba wai ka cika son kuɗi ba yanzu dangote za ce ya cika son kuɗi ko yanzu tsakani da Allah an ka samu dukiya irin nashi kana so ko baka so ga gani Allah ya ce wato hibbunal mala hubban jamma kuna son dukiya so na tarawa to ka nemi duk abin da zaka nema na dukiya amma ka bayar da haƙƙin Allah sannan ka nisanci duk wani abin da yake haramun ka ci ka hani a mari a ba mai ka akan shi an gane ko na'am na'am fa ma qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wasanna min hadirham manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi daga wannan wajen ba alhali a can wajen akwai dirhami daya sai da kuɗi ya kare kai kar nan manzon Allah ya bar wajen ya gama raba kowa ashe abin da ya shafi fai'u da jizya ana raba shi ne ga talakawa da kuma maslaha na musulmi an gane idan irin wannan abin ya zo manzon Allah yakan yi budget na shekara guda duk sauran abin da ya rage sai a raba wa bayan Allah sa'annan kuma a siye makamai a yi sauran abubuwa da shi Eh. babu ismi man qatala mu'ahadan bi ghairi jurmin babu zanubin da wanda ya kashe kafirin amana ba tare da laifi ba haka nan kawai kafirin amana kamar a ce a zimmi akwai zimmi zimmi shine kamar kirista ko ba yahude mai zama a cikin daular musulunci ya yadda zai zauna a garin musulmai amma zai ringa biyan jizya kuma su musulmi za su ba shi kariya ana kiran wannan zimmi a gane sannan kuma akwai mu'ahad shine idan an yi sulhu na ƙasa da ƙasa an gane kama a ce an yi sulhu da ingila da najeriya a matsayin musulmin najeriya da kuma kakuran ingila sun yi musulmi sun ba su amana suna iya shigowa cikin garin musulmi mu ma muna iya shiga cikin garinsu ba tare da wani tsangwama ko wulaƙanci ba ana kiran wannan mu'ahad sannan akwai musta'aman shine wani mutum wanda yana so ya shigo garin garin kafirai a yana so ya shigo garin musulmi sai ya shigo da amana ba misali yanzu a ce mutumin ingila yana so ya shigo saudiya sai saudi arabia ta bashi visa ta bashi komai da komai takardun shiga garin kaga nan kamar ta bashi mai kenan ta bashi amana to saboda haka wannan haramun ne mu zalunce shi haramun ne mu kashe shi idan mun kashe shi to mun kashe kafirin amana idan mun zalunce shi mun zalunci kafirin amana babu kyau a zalunce shi babu kyau a kashe shi an gane shine bukari ya bude wannan babi babu ismi man qatala muahadan babu zanubin wanda ya kashe kafirin amana kafirin amana bi gairi jul ba tare da yayi laifi ba حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمرو وحدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤاهدا duk wanda ya kashe kafirin amana lam yarih ra'ihatal janna ba zai shaki kamshin aljanna ba an gani in mutum ya kashe kafirin amana ba zai shaki kamshin aljanna ba na'am wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman lalle kamshin ta ana samun ne a wajen tafiya shekara 40 kaga shi kenan kafirin amana yana da ƙarfi a wajen musulmi ana kiyaye masa haƙƙinsa ana kuma nisantar duk abinda zai ainihin taɓa ainihin haƙƙin shi an gane wannan ko mm. na'am babu ikhraj al-yahud min jaziratil arab babu fitar da yahudawa daga cikin jazirat arab wa qala umar an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam umar ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yushirrukum ma aqarrakum Allah bihi Umar ya ce zan tabbatar da ku zan kyale ku wato gwargwadon yadda Allah ya kyale ku a kan shi amma da zarar lokaci ya yi fa zan kore ku in ji Umar radiyallahu an dalilin wannan magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ukhrijanna jannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada illa musliman da sannu zan kori zan fitar da yahudawa da nasara daga jaziratul arab har ya zama to ba zan bar kowa ba sai musulmi manzo Allah ya yi wannan alƙawari bai samu damar cika wannan alƙawari? ba Allah ya ɗauki ransa abubakar ya gama a shekaransa biyu bai samu damar cikawa ba Allah ya ɗauki ransa umar shi ma ya fara mulki a lokacin shi ne ya ce to manzo Allah ya yi wannan alƙawari bai samu dama ba abubakar bai samu dama to ni din nan insha Allah ni ne zan kore su daga jaziratul arab to shine an kore su daga jazira ne zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi kore su an gane ku na'am حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري نعم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قولك أبي هريرة الله أنا مش يدايشي بينما نحن في المسجد أنا نمنا تكون مسلاتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال في النبي صلى الله عليه وسلم سيفتو سيتي intaliqu ila yahud ku tafi zuwa yahuda ku zo mu tafi wajen yahudawa fa kharajna hatta ji'na baital midras sai muka fita har muka zo gidan karatu na yahudawa majalisin gidan majalisin ilimin yahudawa wurin da malaman yahudawa manya-manya suke zama su ba su ilimi faƙola aslimu taslam sai manzo Allah ya ce musu ya ku yahudawa ya ku malaman yahudawa ku musulunta za ku kubuta ku musulunta ku kubuta wa'lamu anna al-ardha lillahi wa rasulihi ku sani lallai ƙasa na Allah ne da manzansa saka Allah ta'ala in ba ku yi ba za mu yake ku mu mallaki wannan ƙasa din wa inni uridu an ujliyakum min hadhihi al-ard lallai ni ina so in kore ku daga wannan ƙasa din zan kore ku daga jazira inji annabi yana gaya musu karo karo a gaban su faman yajid minkum bi malihi shay'an falyabi'hu eh to me Allah ke so ya kore su mutane ne wanda yake masharranta suna kulla makirci kala-kala ga daular musulunci idan an kyala wa'annan mutane za su iya juyin mulki za su iya kulla wani makirci su haɗa kai da makiya Allah domin a zo a kifar da ainihin daula ta musulunci to saboda su ya bayyana banu kainuka da banun nadir irin makircin da suka yi wa manzo Allah suka haɗa kai da kafiran duniya domin a ga bayan musulmi to sai manzo Allah ya ga zaman su a cikin jazira bai da amfani nan gaba suna iya murmurewa su zaman to musulmi matsala an gane na'am eh, man yajid minkum bimalihi shay'an falyabi'hu to duk wanda ya samu duk wanda ya zama to ya samu daga cikin ku ya zama yana son wani abu na dukiyansa shine man yajid ai duk mutumin da yake son wani abu daga cikin dukiyansa falyab'u to ya siyar da shi in akwai dukiyar da kake so daga cikin dukiya ka siyar da shi ka dauki wannan dukiya ka sayo musulmi wa illa fa'lamu anna al afdha lillahi wa rasulih in ba haka ba ku sani fa kasa na Allah ne da manzo in ba ku siyar da shi ba to lallai za mu mallaki wayannan wayannan abubuwa gabaki daya an gane wannan ko to saboda haka sai ainihin su wayannan yahuda suka yi ta siyar da ainihin abubuwansu abinda suke iya kwasa kuma suka kwasa suka tafi da shi ya kure buna abin da ba sa iya kwasa suka yi ta rusa shi suna ta ɓatawa na karin musulmi su mallaka an gane yayi حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول wato ya ji abdullahi bin zubair shi kuma abdullahi bin zubair ya ji abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yana cewa yawmul khamis wa ma yawmul khamis yawmul khamis wa ma yawmul khamis ranar alhamis shin menene ranar alhamis ko kun san ranar alhamis din nan kuwa wani yini ne thumma baka hatta balla dam'uhu alhasa sannan sai abdullahi dan abbas yayi kuka har sai da hawayensa ya cika tsakon kwani yayi ta kuka yayi ta kuka har sai da hawayensa ya cika duwatsu ɗagon kwani qultu ya aba abbas sai ce ya kai aba abbas ma yawmul khamis menene yawmul khamis ne Kola ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waj'uhu eh malamai sun ce wannan hadisi yana daga cikin marasilun sahaba abdullahi bin abbas lokacin da wannan abin ya faru bai da wayo bai kai matsayin da zai iya bada ruwayan ba wani ya gaya mai shi ma ya ba shi ma ya gaya shi ma yake faɗa akwai irin wayanna abubuwa da yawa hadisai wasu abubuwan da suka faru wanda a lokacin da suka faru za ga irin su Abdullahi bin Umar irin su Aisha radiyallahu anha irin su Abdullahi bin Abbas ba sa nan to amma da yake sahabbai kulluhum udulun tika idan wannan sahabi ya baka labari kana yadda da magana shi kai tsaye domin dukansu adilai ne kuma amintattu ana kira irin wannan marasilu sahaba ana samun irin wannan marasil galiban irin sojan ibn abbas abu huraira aisha radiyallahu anha an gane wannan ko mm. ka duba aisha tana bada labarin bada'ul wahayi farkon wahayi ina take lokacin a lokacin da aka fara saukar da wahayi ba mahaifa aisha ba kuma ji wannan ko to shi ma abdullahi bin abbas lokacin da wannan abin ya faru abdullahi bin abbas ba shi da wayo to shi ne yake cewa istadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waja'u wato manzon Allah sallallahu alaihi sallam ciwon sa ya tsananta a gare shi ciwo yayi tsanani sosai gare shi sallallahu alaihi wa sallam. fa qala tuni bi katifin sai annabi yazo ku zo mun da kalfata ku zo mun da kafada shi katifin din nan wani kashi ne mai fadi a kafada kashi ne mai fadi a lokacin nan a da babu littafin rubutu irin yadda muke samun littafi yanzu mai ta rubutu cikin sauki ba su da shi ana samun ganye irin ganye mai faɗin nan sai a yi rubutu a ciki ko a samu ƙashi kamar irin kalfata ɗin ka faɗa na dabba an gane ko mai faɗi sai a yi rubutu a jikin shi za ka ba suke rubutu an gane wani ko to ke yadda muka samu sauki yanzu ga wani ma duk abin da yake faruwa a duniya zai ta rubutawa a cikin a cikin abin da shi a cikin wayan shi to shin wannan ya nuna Allah ya fi san mu fiye da wancan mutanen shin idan Allah ya ba mutane duniya mutane suka fi kowa jin daɗin duniya to alama ne cewa Allah ya fi san su in ka ce eh sai mu ce kenan manzo Allah da ya haura kumi ya hau jaki eh, ya hau doki kai da kake shiga mota jirgin sama eh kake kaza kake kaza manzo Allah da yana so ya tura sako wani sakon sai an yi wata biyu kafin a kai gare shi ko amma yanzu kana kwanci a ɗakin kama a kwanci a ɗaki akan bulo ko za ka yi waya sai wayanka sakon ka isa China sakon ka isa babban duniya ko haka duk wannan wani irin ci gaba ne to irin wannan ci gaba ba da shi ake gane wai Allah ya fi son ka ko ya fi kin ka ba an gane dan yana daga cikin kurakuran da mutane ke yi su ga musulmi nan in an ce musulunci muna da kyau ai musuluncin bai da kyau yaya aka yi amerika wasu tafi mu ci gaba sun fi mu gere-gere, sun fi mu karfin makamai sun fi mu tattalin arziki to ai ba a taba samun sanda musulmi suka fi kafirai makamai ba ba taba samu ba a tarihin musulunci zamanin muhammad za Allah ya gama ya gama zamaninsa farisawa su fafawa sai sun fi musulmi karfin makamai da yawan sojoji kawai Allah dai ya ba musulmi nasara ne a kansu hakanan rumawa hakanan habasha duwayen nan garuruwa su fafa su suna da ƙarfin mulki amma musulmi sun tanaji makamai daidai ikon ikonsu allah ya ba su nasara a kan su na ba gari in kana tunanin dole sai iliminmu na kimiyya da fasaha yayi daidai da wayan can to kai kuskure gaskiya sai dai musulmi su nemi gurgurun abin da zai samu ya alamuna zahira minan hayatin duniya wahum anil akhirati hum gafilun su kafirai sun san zahirin rayuwar duniya sun san ciki da waje na duniya ciki da bai amma dangane da lahira ko oho kai kuma ka hada duniya da lahira zai yi ka zama daidai da su ba zai yi ba kana so ka samu duniya kana so ka samu lahira shi kuma wannan duniyan gaba ɗaya sa gaba shi yasa har yanzu a duniya musulmi ba su kai karfin su ba wajen tattalin arziki karfin su wajen makamai karfin sai dai karfin imani kawai an gane ko amma kuma wannan ba wai yana nuna mana kada mu nemi ilimin kimiyya da fasaha bane ai ta neman ilimi ai ta neman ilimi shine kada mu yi kasala kada mu yi kasa a gwiwa ko to saboda haka sai a menene ba qala tuni bi katifin ku zo mun da ainihin katif wato kafada na wato kashin kafada aktubu lakum kitaban la tadhillu ba'dahu abadan in rubuta muku wani wasiƙa ba za ku ɓace ba bayan sa har abada shin manzo Allah ne zai rubuta da hannunsa Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuduhu bi yamini idan lartabul mubdilun baka kasance ka taba karanta wani littafi gabanin su ba gabanin alqur'ani ba sannan baka taba rubuta wani littafi da hannun daman ka ba idan da ku kai haka lartabul mubdilun da masu barna sun yi kokonto ta ce manzo Allah ya je ya karanci a taura da injila sai ya zo ya yi summarizing ɗin shi sai ya yi to manzo Allah bai taɓa rubutu bai taɓa karatu ba a gani annabiyul ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil shi annabi ummi ne an gane ko la yaqra wa la yaktub to amma nan da yace in rubuta muku me yake nufi in yi umurni a rubuta muku zan yi umarni a rubuta mu ba wai shi kashe ya rubuta ba fatanaza'u sai suka yi ta jayayya wala yanbaghi inda nabiyyin tanazu'un kuma jayayya baya kamata a wajen annabi kullura hmm. anan sai yan ya suka ce Umar dan kadda shi ya hana manzo Allah ya rubuta kuma ya hana manzo Allah ya rubuta ne dan Umar baya son shugabancin Aliyu bin Abi Talib ya san in manzo Allah zai rubutu zai ce bayan na rasu Aliyu ne ya kamata ya zama shugaba kasan babu abin da ke damu san shi a zai shugabanci na fatan gane wai su a tunaninsu kakaf abin da manzo Allah zai faɗa kenan ba wai zai yi magana kan tauhidi bane ba wai zai karantar da wani abu na addini bane magana mulki kawai zai yi an gane wannan ko wai sai Umar ya ce ba za a rubuta ba sai kuma bangare bangaren su Aliyu suka ce a rubuta saboda su Aliyu sun san in an rubuta amfanin zai koma kansa in ji shi a fa amma a nan waje akwai inda aka ambaci sunan wani to yan shi'a sun ce umar yana daga cikin kungiya bangaren da suka ce kada a yi rubutu aliyu kuma yana daga cikin bangaren da ya ce a yi rubutu to shi ne aka ce to amma a nan wajen wane ne mai gaskiya a ciki da wanda ya ce a rubuta da wanda ya ce ka rubuta wanda ya ce kada a rubuta ya ce manzan Allah ba shi da lafiya ciwo ya tsananta a gare shi kuma duk wani abin da zai kusantar da mu Allah ya nisantar da mu daga wuta mun za Allah ya riga mana bayanin sa a lokacin fa an riga an saukar da ayan nan al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshaw al yawma atmamtu lakum dinakum al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu wa raditu lakum al islam dina an riga an saukar da wannan aya fa musulunci ya riga ya cika to yanzu abinda zai faɗa shin zai faɗa abinda bai faɗa bane da idan ya faɗa abin da bai faɗa da ba kenan wannan aya ya zan ba gaskiya bane kenan ayan da Allah ya ce akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to yanzu idan mutum yayi amfani da doron wannan aya ya ce to gaskiya kada a sa manzon Allah ya rubutu saboda musulunci ya riga ya cika tunda dai duk abin da za a gaya mana yana nan cikin Qur'ani da Sunna mu wadatu da Qur'ani da Sunna mu kyale manzon Allah ya huta kun da wannan ko malam ne bai da lafiya yana nishi yana nishi kuma dama sai da kafin yin lafiya sai da ya riga ya gaya muku duk abin da zai gaya muku kuma ya ce muku duk wani abin da zan gaya muku ba yanzu nan gaba duk mai mai ne na riga na faɗa to idan yana nishi ya ce ku kawo ya muku rubutu sai wani ce a kyala malam ya huta shin ya yi laifi shin maki malam ne ko masoyin shi masoyin shi wani kuma ya ce a'a malam fa manzo Allah fa ya ce zai rubutu da manzo Allah ya ce zai rubutu akwai amfani ina ba ta gane wannan to amfanin da za a yi tambaya zai kawo wani sabon abu ne wanda dacin babu shi ko kuma zai kawo zai ƙara maimaitawa ne in maimaitawa ya zama tahsilul hasil kuma maimaitawan wajibi ne ko mustahabi idan maimaitawan wajibi ne to wani sabo zai maimaita sabo ne ko tsoho idan dama sakon idan sabo ne kenan ba musulunci bai cika ba idan kuma tsoho ne to dama ya riga ya faɗa to shine aka ta jayayya su yan shi'a sun ce lallai akwai wani sako to kuma abin din za gane tanakudin yan shi'a yan shi'a sun tabbatar da wai tunda manzo Allah ya fara da'awa yake nuna Ali bin Abi Talib cewa shine shugaba bayan rasuwansa wai annabi na wa'azi akan tauhidi hada da faɗin shugabancin Ali to tun da haka ne kuwa a shi yarga ya faɗa tun jini kuma in shiya sun tabbatar da manzan Allah a nasu cewa annabi ya tara mutane a wajen wannan rafin wannan kududdufin tsirin kuma suna da wani dogon hadisi na ƙarya da suka sharara cewa wai manzan Allah a nan wajen ya daga hannun Aliyu ya ce shi ne shugaba na ba to ba ya daga ba kuma a nan wajen sahabbai sun kai dubu ɗari da wani abu to idan har ya zama to sahabbai dubu ɗari da wani abu an faɗa abu a gabansu in ba su yadda ba to nan wanda suka taru a ɗakinsa da ya ce a kawo alƙalami a yi rubutu su za su In in sahabbai dubu ɗari sun karyata wanda a cikin dubu ɗari akwai duk wayannan sahabban a ciki ina ba san gani to yanzu nan da ya tara cikin ɗaki mai amfanin su kenan babu shi a sun ce tintini manzan Allah ke ta magana kan shugabancin Aliyu ya maimaita ya maimaita ya maimaita to wai kuma yanzu da ya ce a kawo mai alƙalami shugabancin Aliyu zai fara? tunda har sahabbai sun ta wancan a cewanku ai wannan shi ya fi cancanta masu karyata su yan kaɗan ne za su iya cewa ba a faɗa ba ƙarya ne an gane wannan ko to kaga yana daga cikin lalacewan shi'a a ce sahabbai dubu ɗari da wani abu annabi ya tara sa a zero umma amma sahabban nan suka yi ittifaki kan ɓoye wannan wasiya an gane a shi shi'a ba a gazirin umma Allah ya gaya ma annabi cewa ka fito ka faɗi shugabancin Aliyu sai annabi cikin shi na rawa yana sarwa annabi ya kasa faɗin abin Allah ce ya Muhammad ni fa na aike ka faɗi wannan ka kasa faɗa Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka aiko ka daga ubangijinka fa in lam tafa'al in baka aikata ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakona ba in har baka fito ka faɗi shugabancin Aliyu ba a gadir ku baka isar da sakona ba kana jin tsoron su ne kana jin tsoron Abubakar da Umar da Usman ne to wallahu ya sumuka minan nan wai Allah zai kare ka daga Abubakar da Umar kaje shi'a to tunda dai har an faɗi wannan sako a cewa yan shi'a yanzu wa'annan mutane da aka tara wanda ba su da yawa su ne kuma za a gaya musu wani abu a ce yayi fa'ida kun fahimci wannan ayi mm. to shine annabi ya ce a kawo yin rubutu sai ka kama jayayya to tambayar da nake jayayyan da ake dinnan waye mai gaskiya to aka yi fatanazahu wala bagi inda nabiyin tanazu sun yi jayayya kuma jayayya baya kamata a wajen annabi shin wane ne mai gaskiya ce an ce sun yi jayayya ba ce sun hana rubutu ba baya kamata a wajen annabi su hana rubutu sun yi jayayya ka ce jayayya ko bai yi wa mutum daya bangare biyu sai jayayya da masu cewa a rubuta masu cewa ka a rubuta ashe dukkan su gaba daya su sai jayayya in laifi ne ya kamata a ba kowane bangare laifi an gane babu wanda ka zaka ware gaba dukansu to da suka yi ta jayayya a gaban annabi faƙalu suka ce malahu a hajara me ya same shi a hajara shin yana surutai ne wannan hajara da ake nufi a nan shi ne surutai kamar sambatu suka ce umar ne ya ce shin annabi na sambatu ne istafimu eh, ku nemi fahimtar ka an gani ku tambaye shi abin da yake faɗa sambatu yake yi da zai ce a kawo masa littafi ya rubutu bayan duk wani abu na musulunci ya riga ya cika to kaga ba a jingina sambatu zuwa ga annabi duk wanda ya jingina sambatu zuwa ga annabi ya yi kuskure misali cewa annabi yana sambatu to ma wasu na cewa zai iya yiwuwa a nan wajen akwai munafukai to munafukai ne suka faɗi wannan magana don su wulakanta annabi an gane amma wannan magana ba Umar ɗan kaɗa ba ne, ya faɗa kamar yadda su suke cewa wai Umar ne ya ce annabi yana surutu yana sambatu in ɗan shi'a na karanta ma wannan hadisi gaban da yake wani marere cewa sahabbai su kalli irin manzan Allah wai yana sai fashe da kuka yanzu Umar ya kalli manzan Allah wai yana sambatu an gane to kuna ganin yanzu ka duba darajar Umar ka duba mutum kamar Umar shin Umar yadda ya san darajar manzo Allah zai iya buɗe baki ce annabi na san batu an ba zai yiwu ba to shi yasa masu kyakkyawan manufa wanda suke cewa wanda za annabi na cewa zannu bil mu'minina khairan ko idan ka san mutumin kirki ne sai ka jinga jingina abu na kirki zuwa gare shi sai in ya zama to kofa ya toshe babu wani hanya na uzuri gare shi to shi yasa masu kyakkyawan manufa suka ce to suna ganin wannan magana ya fito ne daga munafukai a cikinsu an gane ko don zamanin annaba akwai munafukai ko ba a gane su an gane sahabbai ma ba su iya kai hatta shi manzon Allah ma bai san su ba sai dai kawai yana ganin alama walau na sha'u la araina ka hum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wallahu ya'lamu israrakum an gane ko to kaga gab da manzon Allah zai rasu shi ne ya kira Uzaifa shi kadai ya gaya mai sirrin wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne shi kadai ya gaya mai har Umar ya zo da Umar ya fahimci annabi ya ke keɓance Uzaifa da da sirri sai yana ta kiran shi kusa kusa yana so Uzaifa ya gaya mai Uzaifa ya ce to Allah ni ba manzon Allah ya gaya ba zan ba gaya maka ba Umar ya bi duk dabaru kito to in ka san wata baka san wata ba ne Umar ya yarin yin wani dabara in lokacin sallah ya sai cewa da zuka mana sallah sai tsaya yana kallo ya ga ya yi. in ya ga Uzaifa ya janye sai ya rubuta da haka da haka har Umar ya gama rubuta sunayen munafukai ina ba za gane har ya gano sunan wayannan mutane masu nifaq to zai iya yiwa irin wayannan masu nifaq din su ne suka faɗi wannan magana don su soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wani ko amma ba a jingina sambatu zuwa ga manzanni kuskure ne zai iya yiwa wani ne wanda karatun shi bai kai ba zai iya dauka cewa yanda sauran mutane suke iya sambatu shi manzo yana iya yi kaga yayi kuskure ko dan wani zai dauka tunan ce annabi ya ce kul inna ma ana basharun mislukum dan adam wani yana rashin lafiya ciwon typhoid ko malaria mai tsanani zaka mutun na yin wasu irin su dan da bai bai ma san me yake faɗa ba an gane wannan to kila wani mai karamin ilimi ne a cikin su an gane zai dauka cewa kila ciwo ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yazo yana yin sambatu wa iyaz billah an gane kaga wannan ya faɗa haka saboda karancin ilimi idan ya faɗi wannan saboda karancin ilimi yana da uzuri a wajen Allah amma dai maganan da ya faɗa magana ne mai haɗari ku fahimci wannan ya kamata a faɗakar da shi to anan wani yanzu shirin da suka yi gaba ɗaya su sun yarda kenan ai akwai aliyu a wajen akwai masu goyon bayan aliyu a wajen to me yasa ba wanda ya magana ta akhirul bayan an waqatil haja la ya juz kaga idan in shiya za su soka su soki duk wanda yake wajen hadda Ali bin Abi Talib sai zama shi ma ba masubi bane kenan ko shi ma ba shi da isma kaga da shi da sa Abubakar duk sun tare sun zama tun kuskure sai a nemo wani imam din wa iyaz billah kaga dukkan su gaba ɗaya mu a wajen mu mu ahlus sunna dukkan su abin girma wani a wajen ba wanda muke warewa mu ce muna son wannan ba ma son wannan yawa na'am فقال ya zaru ni فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه ana fihi khairun ilai nake cikin shi yanzu na jinya halin da nake ciki yanzu shi yafi alkhairi fiye da abin da kuke kira na zuwa gare shi na sambatu ni ba sambatu nake yi ba fa amarahum bi thalathin fa ya umurce su da abubuwa guda uku qala akhrijul mushrikeena min jaziratil arab yace ku fitar da mushrikai daga jaziratul arab wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizu eh dama abin da yake so kenan ya rubuta musu to tunda dai rubutun bai yi ba to bari mu faɗa da baki ku fitar da mushrikai daga jaziratul arab sannan kuma ku girmama delegation manyan baki da misalin abin da na kasance ina girmama su manyan baki masu zuwa da kasashen waje a girmama su an gane kuma kada a wulakanta su kada a zo a cutar da wani har sai ya bagarin a ba shi amana wasalitatu khairun na uku ma alkhairi ne imma an sakata anha imma yayi shiru gare ta wa imma an qalaha kuma ya fade ta sai na manta ji ibn abbas ibn abbas ke faɗin wannan imma ya fada ko na manta kuma ibn abbas yana daga cikin masu goyon yana tare da aliyu bin abi talib akan fahimtansa kaga da inda magana shugabanci ne ba yanda za a manta da ita maganar shugabanci ba abun wasa bane in yace bayan na rasu Aliyu ya zama shugaba wannan a fili yake an gane ai wannan abu ne wanda yake ana faɗa zai shiga kwakwalwa kuma za a manta da shi ba a gane ku sai shi azna ce to ai shugabanci abubakar ne nan ya ce ya manta wai kai muku haka su kuma ahalu suna sai zai shugabanci shugabancin shugabancin abubakar ne radiyallahu anhu kuma hukunci na to mu kuma ce na abubakar ne to yanzu ya za a yi kaga to wannan yanke faɗin irin wannan surutai abinda ba ji manzo Allah ya faɗa ba to faɗin wannan kaga shirme ne kawai da sauransu mm. qala sufyan sai sufyan yace hadha min qawli sulaiman wannan fa nasituha yana da cikin maganar sulaiman to yanzu yin rubutun wajibi ne kenan inda wajibi ne hayaniyan wato jayayyar da sahabbai ke ba zai hana manzo Allah rubutawa ba da manzo Allah ya yi tarjihi ki to ni dai na ce ku kawo kuma sai na rubuta dole ne masu cewa kada ya rubuta sai sun yi mai yawa ni na ce zan rubuta babu wanda ya sai hana ni rubuta da dole a bashi dama ya rubuta amma sai manzo Allah ya shiru kuma duk ya kori bangarorin guda biyu alama ne cewa rubutun ba dole bane eh al'amru huna laysa ala wujub Allahu a'lam wa alaikum salam manzo Allah ya sa da kanshi ya goge a gani a lokacin sulhu da biyar annabi ya ce ya rubuta wannan shine sulhu tsakanin Muhammadu Rasulullah da Qurayshawa na Makka kace da mun yadda kai manzo Allah ne da mu tsaya wani jayayya da kai ba da mu tsaya mun yake ka ba kawai a goge wannan a rubuta wannan shine sulhu tsakanin Muhammadu dan Abdullahi da Qurayshawa sai annabi ya ce Aliyu ya goge Aliyu ne saka sai Aliyu ce shi ba zan ja ba zai iya goge Rasulullahi ba annabi ce ko da ka goge bai kore kasancewa na manzan Allah ba laishi shi ba zai iya gogewa ba to da a ce abubakar ne da yan shiya su ce yayi rida manzan Allah ya sa ka abu kaki saboda kan jarewa ita kai za su mu abun za su to hura wuta suna hura wuta manzan Allah ya ce ka rubuta saboda kai su zage su su kine mishi sai su hada da ayin nawa mai asillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada so yana abubakar yana cikin wuta sai ayin ta ce ya shi wuta amma da aliyu ne za su nema mishi uzuri mai karfi wa iya zula to mutane irin wannan ba su cancanci su yada addinin musulunci ba don addinin musulunci yana buƙatar mutane ne wanda ba su da ta'assubanci wanda suke bin gaskiya duk inda gaskiya yake an gane ba sa kariya ga nasu in ba shi da gaskiya wannan shi ne. eh gaskiya akwai wannan a cikin sauka tsakani da Allah har malaman su ma suna bukata to illan shine rashin karantar da ɗaliban da kyau shine illan in lokacin sauka ya zo za ga ɗalibai suna inda inda amma kuma wai sun yi sauka an gane to wannan kuskuren shi ne babban kuskure ya kamata a rinka karantar da yaran da kyau kafin su yi sauka yawa amma dan a ce ta hanyar sauka an dan nemi taimakon kuɗi an samu malamai sun dan ji daɗi wannan ba illa bane amma malaman da suke gaggawa sai sun saukar da yara dan a samu kuɗi sannan kuma su 'yan Najeriya da sun riga sun saba da formalities shi dan Najeriya ya kware da wannan ya riga ya zama to cikin jinin dan Najeriya abinda ba tabbas ba sai a mai shi tabbas sali da kawo yanzu amma waye kin da ake yin nan sai ka san kawai shirme ne amma a haka za a je a ce kafin a yadda kana da ilimi sai ka san ta danka shaidan ka kai kai karatu to kuma an tabbatar da karatun yayi shi kan shi ma mai ciwa sai ka kawo shi ma sai da yaje rubuta waye ba shi amsa ko ba lura ba akwai wani akwai wasu daga cikin yan majalisu wanda suka ce su ma suka rubuta waye dan su gyara takardun su wani ma kudi zai bayar ya ba wani ya je rubuta mishi amma kuma daga baya za a ce to kafin mu dauke ka muna son mu ga certificate ɗinka ina ba ta kaga ɗan Najeriya ya kware da mai formalities to yanzu iyaye yaro zai yi wajen shekara biyu baya nan ya tafi karatu boarding school in an zo sauka sai sai su roƙa dan Allah a dan sa shi daga cikin sauka za su biya akwai wani malami da yake gaya min cewa da suka zo suka roƙa ya ce musu yaron bai nuna ba ce su dan Allah dai a bar shi to me amfani a bar shi har ya sauka tun da bai nuna ba sai eh, shi kenan ana biyan dubu sha biyar za ku biya dubu talatin suka ce sun yarda a yanzu kuma an aka ce yaron nan ya sauka sai a bashi tarihi yanzu sirin da ai ya sauke qur'ani ko kowa ya tabbatar bai sauke din ba misali to wannan shine illoli da yawa kuma wai irin wannan ne zaka wannan ma takama da shahada irin wayannan shahadodin wannan zamani wanda Nasiruddin Albani ya kira su shahadatu zur shedan zur wani yana kwanci a nan wajen zai doktora ba bai sha wahalar komai ba amma da za ka zo ka ce mai to karatun da ka ina ina so ka zo ka karanta da ni wala ba zai iya ba yana nan a arha ya biya kuɗi ya yi digiri ya yi masta ya yi komai cikin sauƙi amma ba bai san komai a addini ba amma gashi da doktora ana kai shi doktorwa ne doktorwa ne amma kuma saboda rashin kunya sai ya ringa ma alfahari da wannan doktora kuma yana ni na yi karatu a wajen malamai kai ina naka wannan rashin kunya ya ka inta haka ɗan Najeriya shi kan shi fa ya san ba karatu mai kyau yayi ba ta hanyar ciwa-ciwa ya yi wannan karatun wa ma shi zai ce ma wai ina naka shi alhamdulillah ya yi karatu malamai sun san ya iya wa ya gaya ma an san ka iya eh? <laughs> to dan Najeriya haka yake da tsaurin ido to gaskiya wannan shine matsalar saukan yanzu saukan yanzu ya zama kamar gaskiya biki ne ana yi ne dan a samu abin duniya gaskiya amma da sauka ne bi ma'anar kalima ya kamata a yi shi sosai a karanta da yaro wanda yaron nan ya gama an tabbatar da ya san abin da yake yi hmm. wannan an kwaikwayi al'umman yarbawa ne da an suna samun kudi da wannan abu al'umman yarbawa sun saba da wannan kuma suna samun kudi da shi na taba zuwa wani daurin aure bilalazi kudin da daga an samu wani har tura shi ake a cikin kwallo yana ta bayani yana bayani ina yan uwan shi su zo su sa ina kannan shi ina dangin shi da bangaren uwa ina abokan shi ba sa nan ne wallahi haka nan aka tara kudi ana tura ana daddana kwallo ya cika to shine wasu hausawa kila an gaice su kaɗan hanga dan ma na je wani sauka hayi naga yan hayi su ma sun koma haka su ma eh dole ne yanzu ana so aka uban shi da yan uwan shi da waye na suke bai da gata ne to kenan da hanyar tuwa cuwa ke zarar da yi. ana so abin da gaskiya akwai matsala ce sai gaskiya ya kamata a ɗan gyara a ɗan yi gyara kan al'amuran. tun da dai yara sun biya kuɗin jarabawa daidai gwargwado a nemi taimako daidai gwargo kada kada zuwa nan gaba kawai zuwa abin ya zama wani abu can daban kuma an gane in abin ya zo nan gaba ma iyayen za su ce sun gyale muku shahada in ba ma bai da kuɗi ya zai yi sai gyale muku duk sanda ya gara ma an ko gara ma za ku ba ku ba shi inda yanda irin bala'in da ake ciki yanzu ku ce dole ne sai ya kawo yan ƴan uwan shi da kowa kowa ya zama kuɗi <laughs> na wani ne kenan laifi ne laifi ne mana ya kama bai dace ba mutum sai ya saba kafin yaro ya soka a tabbatar da ya iya ya san abin da yake Ayi, to ai ba a yin haka ba a ƙarawa ƙara din. a yi haka ɗin mana wani lokaci ba har ana arowa daga wani aji a ce duk wanda yake ɗan aji biyar da yake so ya sauka ya zo saboda aji ya ci wala yana yi <laughs> eh. Yo ganin wannan gaskiya shi yana bukatar gyara gaskiya shi ne hmm. na